मजाई या सल्फाट या आपुम बुरस न बुरोस ने न बुरोस ते गाई आपुम बुरस न बुरोस ने या na bros ne gayi gani da bros mu daga ta titi mu dauko sai mu hada da sha'i amma dan kara mana yaji kin san banci sai da dalili iya karfi na last kati na breakfast na kafin na yau na yi blow kunji ne a noti ban san kila ban free work abun bros na bros ne bros ne abun bros na bros ne komai naka na bros ne abun bros na bros ne na bros ne abun bros na bros ne aiko kidan malam na bros ne big naka ta zo ta da tp bros zai bata na mashin kana da miss call ka da card bros zai ba baka big ka na bros ne big dina na bros ne ka na bros ne bestina na bros ne ka na bros ne na. komanka komai na buros na buros ne na buros ne abun na buros ne komai na ka na buros ne na buros ne na buros ne na buros ne aiko kidan malam na buros ne na buros ne na buros ne na buros ne na buros ne na buros ne na buros ne na ya na